الرحمن الرحيم والآجبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 22 ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyar ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ashirin muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hamil firagil islamiyya yau za mu tashi shafi na sittin kada a manta a har yanzu muna magana ne akan yan jahamiya na bismillahi Rahman rahim bismillahir rahmanir rahim al jahamiya hukunci ga yan jahamiya menene hukuncin su amma han gane musulunci tabarabatil akawali wal ahkam al jahamiya wato maganganu da hukunce-hukunce suna ta ainihin karo maganganu suna ta dukan juna dangane da 'yan jahamiya wai menene hukuncinsu ne na mai من العلماء من يهاجمهم ويحكم بكفرهم wato akwai daga cikin malamai waɗanda suke afka musu kuma suna hukunci da kafircinsu cewa 'yan jami'a sun yi ridda wa yasufu al-ajillata ala zalik kuma malaman kuma malamin akwai daga cikin malamai wanda yana koro dalilai da suke nuna cewa lallai yan jahabiyya sun kafirta wa hunaka man yuhajimuhum walakin la yahkumu bi kufrihim bal yudafi anhum sannan akwai wanda yake afka musu yana musu raddi yana musu inkari sai dai baya hukunci da ainihin kafircinsu bal yudafi anhum sai dai cewa ma yana ba su kariya eh. wani kariya yake ba su shin yana ba su kariya a matsayin aƙidar suna da kyau la yana ba su kariya cewa su ba kafirai ba ne amma kuma ya yarda cewa lallai su yan bidi'a ne an gane wani ko yawwa wa ya ci bi mubararati wa azarin ala adin kufrihim yana zuwa da uzurruka yana zuwa da uzurruka da suke nuni akan rashin kafircin su an gane da ni a waje na wa'annan mutane yan bid'a ne sosai amma saboda dalili kaza da kaza da kaza ba su yi rinta ba an gano wannan ko ولكن القول المشتهر عندي a كثيرا من علماء السلف ذهبوا إلى تكفير الجهمية سيري مغانا وندي شهر أوجينا shine lallai da yawa daga cikin malamai na salaf malamai magabata sun tafi zuwa ga kafirta 'yan jahamiya وجوه من اثنتين وسبعين فرقه من اهل القبلة sun fitar da su daga ƙungiyar nan saba'in da biyu daga cikin ahalul qibla wato abin nufi ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa ta tabtari ga ummati ala salasin wa saba'in da firka kullu hafin na tsinna illa wahida da sannu al'ummata za ta kaskashi saba'in da uku dukansu suna cikin wuta sai dai guda ɗaya an gane wannan ko to wannan saba'in da biyu din malamai suna cewa su din nan saba'in da biyu musulmi ne su musulmi ne amma yan biri'a ne an gane amma an kaji an ce an fitar da mutum daga saba'in da biyun nan to kafiri ne shi da saboda haka yan jahamiya malamai daga cikin magabata sun fitar da su daga saba'in da biyu din an gane kada a manta saba'in da biyun yan biri'a ne ba yan bidi’a ne har ma manzo Allah ya ce kullu kulluhum fi nar illa wahida duka su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya to amma kuma wato su ɗin nan da aka ce yan bidi’a ba kafirai bane to amma in ka ji an ce wani yana cikin saba'in da biyun nan ana nufin ɗan bidi’a ne amma kuma ba kafiri ba ne shi in an ce an fitar da shi daga saba'in da biyu, ya zama kafiri an gane wannan kamar yan ahmadiyya malamai na wannan zamanin sun fitar da su daga saba'in da biyu saboda malamai na wannan zamani sun yi ittifaki sun yi ijma'i wajen kafirci 'yan ahmadiyya hakanan 'yan shi'a ismailiyya albadiniya alƙaramita su ma malamai na ahlus sunna sun yi ittifaki na kafircinsu sun fitar da su daga saba'in da biyu din nan an fahimci wannan ko? to saboda haka su 'yan jami'a da yawa daga cikin magabatanmu sun fitar da su daga cikin saba'in da biyu wato an fitar da su daga ahalin ƙibla in an ce wane yana daga cikin ahalin ke na shi musulmi ne in aka fitar da shi daga ahalin ƙibla shi kafiri ne Na. wa min haulani ala sabil al-misal al-hasar daga cikin wayannan wayanda suka fitar da jahamiya daga cikin 72 akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba al-imam akwai al-imam abu sa'id usman bin sa'id ad-darimi usman bin sa'id ad-darimi rahimahullah wa qad ja'ala fi kitabihi ar-radd al-jahmiyya haqiqa ya sanya a cikin littafinsa mai suna ar raddu 'ala al-jahmiyya baban sammahu eh dama ana raddi ga yan bid'a ko ba a yi akwai masu ganin cewa wato malamin suna bai dace a ce yana raddi ba saboda haka raddi ga mukhalif idan mutum ya saba ma sunna ya zamanto kafiri ko ya zamanto dan bid'a dan hizbiya mumayya wane ne wane ne duk dai dan sururiya dan waye to wajibi ne a yi masa raddi baya halatta a yi shiru ga kurakuransa shi yasa malamai magabata sun yi rubuce-rubuce na raddi ga ainihin 'yan bid'a an gane raddi ga 'yan shi'a raddi ga 'yan jahamiya raddi ga yan kadariya raddi ga yan kaza almuhim dai raddi ga yan bid'a wani asali ne daga cikin asali na musulunci an gane cire shi cire shi daga cikin aqida na ahlus sunna to an kore ainihin ka'ida na alwala wal bara kenan an kore ka'ida na al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dole ne idan an ga kuskure wanda yake da alaka da kafirci ko yake da alaka da bid'a ko yake da alaka da safan Allah dole ne a gyara dole ne a yi wa'azi a kan shi misali kun ga gashi nan imamu darimi daga cikin magabatanmu ya wallafa littafi sunan littafin ma ar-raddu alal jahmiya mayar da martani ga yan jahmiya an gane wani ko so ka zaka iya yin ar-raddu sururiya ar-raddu al alawa alal hizbiyin ar-raddu alal mumayyi'a ar-raddu alal qutubiyin ko kudubiya ko haddadiya. ar-radd ala rawafid ar-radd ala sufiyya duk zaka yi an gane ar ala ikhwan al-muslimin na'am al-ihtijaj fi kifar jahmiyya wato babun eh, ya ya bude babi babun akwai wani babi babun akhar wanda ya kira babun menene qatluz zanadiqa wal ihtijaj fi ikfarar jami'a eh. wato kafa hujja a wajen kafirta 'yan jami'a wa babu hakan da wani babi daban ya kira shi ƙasalin zanadika kashe zindikai, wal jami'a kashe 'yan jami'a wasu ta matuhun da kuma neman tubansu mimi daga kafircinsu nan idan an ce a kashe zindikai, a kashe 'yan jami'a shin ana nufin cewa kisansu yana hannun da mutane ne kamar ni yanzu a hanya kawai sai na ga wani ɗan jahamiya kawai zan yi sa takobi in fille mishi kai wane ne yake da haƙƙi na kashe ainihin wato zindiƙai da 'yan jahamiya wa yake da haƙƙi akan wannan shugaba an gane mm. shugaba wanda yake da ainihin yake da ainihin takobi wato shugaba wanda yake da umarni da hani shugaba mai mulki ba wai malamin addini ba shi aikin malami shi ne ya bada fatawa in ya bada fatawa sai shugaba shi kuma ya yi amfani da ƙarfin mulkin shi ya hukunta na fasan gani baya halatta ga daidai kun mutane su zo su ce ai wane ya yi ridda a tsayan mai da hukunci wane ya yi ridda a tsayan mai da hukunci idan aka bar abin a hannun kun mutane to abin zai zama to fauda an gane ko kowa zai aikata abin da ya ga dama idan wani yana jin haushe ka zai ce ka yi ridda sai je fille ma kai an fahimta kaga shi ko alƙali in an ce wane ya yi ridda to za a kai shi kotu ne ya yi in an kai shi kotu sai a auna maganganun da ya faɗa da ayyukan da ya aikata shin ya kai ga ridda yanzu abin da ya faru a kano kwanan nan na yi ne abdul jabbar an gane wanda yake kafirta sabon manzan Allah yake musu jafa'i da zagi kuma yake ainihin wulaƙanta littattafan hadisi su bukhari su muslim da Hawa sita gaba ɗaya yana faɗin abin da ya ga dama na wulaƙanci gare su an gane wannan ko sannan yana wulaƙanta malamai to wannan malaman Kano tun daga ahlus sunna din har da su ma kansu yan bid'a din sun ga cewa bid'a shi tafi karfin su su kansu fa yan bid'a din sun ga bala'i shi yayi bala'i su ma yan bidiya suka ce sun goyi baya gaskiya a yi maganinsa ka san yan bidiya wani lokaci sukan goyi bayan kansu ko eh, eh. to ma'anin wajen suka ce bidiyan shi ya wuce tunaninsu eh. suna kira zuwa ga hukuma su hukunta shi kuma in jona kai har mata kai ma daga cikin gidansu ma dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya ce yana kira zuwa ga hukuma su ba za su iya haƙuri da wannan ta'addanci da Abdul Jabbar ke yi ba na fatan gane wannan to kaga wannan malamai sun tsayu suna so lallai sai an hukunta wannan bawan Allah saboda ta'addanci shi ya kai inta ga addinin musulunci to ita kuma gwamnati sai ta kyauta ta yi abin da ya dace nan da aka ce an dakatar da karatuttukan shi gaba daya eh. masallacin shi an rufe makarantun shi gaba daya an kulle shikenan kawai a bar shi kawai ya zauna shi kadai kada ya karantar da kowa to wannan shine abin da ya kamata a ringa aikatawa ga miyagun yan bid'a masu halakar da al'umma irin su abin Jabbar ina fatan gano wannan eh. kaga irin abin da ya aikata da abin da yake aikatawa a Kano yan Tijaniya suka ce tir da abin da yayi yan Adiriya suka ce tir da abin da yayi eh? yan gizala suka ce tir yan Salafiya suka ce tir har me <laughs> su yan shi'a yan shi'a za su yi farin ciki da abin da yake da zagin sahabbai yake yi kuma kamar yana yana shimfiɗa musu hanya ne cikin sauƙi yadda za su samu mabiya ina fatan gane wannan to kaga gaskiya gwamnatin Kano ta kyauta abin da ta yi kuma ta ce nan gaba za ta gurfanar da shi a kotu za a kira malamai su zauna tare da shi dan an yi an yi an yi a zauna da shi ya ki yarda in an yi magana da shi ya zille nan ya zille can wajen da sauransu ina fatan gane wannan to irin wannan shine abin da ya cancanta a ringa yi ga yan bid'a idan mutum ya zo da bid'a yana ta halakar da mutane to a zauna da shi an gane wannan ko a tattauna da shi har sai an kai shi bango idan an kai shi bango sai a ce masa halaka madfa'un kana da abin da zaka kare wannan bid'a ya zama an kai shi bango bai da abin da za a kare in hukuma tana da ƙarfi ka kai shi lahira kawai an gane in ba ta da ƙarfi ta yi iya abin da take iyawa kallifin lawu Allahu hin lawu wus'aha na'am wa kasiru min ulama'i tabi'in kaffaru al-jad bin dirham da yawa daga cikin malaman tabi'ai sun kafirta ja'ad bin dirham a turmuzi حيث سمع منه لأول مرة في تاريخ الإسلام القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا حيث سمع منه تإند أكجد غريش كارو نفرق أكج أتكين تاريخ مسلنشي فأتوجه ونما غنى بسي أبجيش أنغاني an ji daga gare shi a karo na farko a tarihin musulunci ra'ayin cewa mai bi anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wai lallai Allah bai riki Ibrahim a matsayin khalil ba wannan magana ba a taɓa ji ba sai a bakin ja'ad bin zirha an gane walam yukallim Musa taklima sannan bai yi magana da annabi Musa ba gayan magana na fatan gane hmm. kaga wannan magana in ka ji an faɗa za ka yi mamaki hmm. ya za a yi mutum ya ce Allah bai riƙi Ibrahim a matsayin Khalil ba alhali ga doron nasin alkur'ani wata kazan lahu Ibrahim Khalila hmm. ya za a yi mutum ya ce Allah bai yi magana da annabi Musa ba alhali Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ko to kaga mutum zai mamakin wannan to sai kuma aka samu wani da sunan musulunci wai shi malamin addini ne kuma ya faɗi wannan yanzu idan mutum ya zo ya ce ma akar makalla ga wani malami ya faɗi wannan wani an za ka ba shi za ga abin ya ma gin. saboda ai wannan bai buƙata ma tattaunawa kan shi to amma a wannan zamanin sai da abin ya bukaci tattaunawa saboda wannan bawan Allah ya tattara samari yana ta tusa musu miyagun akidu yana cewa duk mutumin da ya ce Allah ya rike Ibrahim a matsayin Khalil ya yi rida ko mutum zai karanta Qur'ani ya gaga shi Allah Allah ne ya faɗi wannan duk wanda ya ce Allah ya yi magana da Annabi Musa ya yi na ba gane wannan to wannan kaga zai daure maka kai to amma kuma gashi nan an samu wani malami yana ta kira kuma ya samu mabiya kuma mabiyan nan sun goyi bayan shi ra'ayin shi an gano wannan in an tambaye shi me yasa kace haka zai ce ai idan kace Allah ya yi magana to ai mu ma muna magana ka kamanta Allah da halitta duk wanda ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda to in kace Allah ya yi magana da nan Musa ka yi ridda yanzu kai ne ba ka yi ridda ba shi ba to haka ka duba kuma magana da suke faɗa Allah wai Allah bai riƙi Ibrahim a matsayin Khalil ba gashi Allah ya faɗa an gane to kaga irin wannan mutum zai ci ya mutum zai faɗi wannan to idan ba ka da zurfin ilimi kadin fari irin wayannan mutane sai su yi kasa da kai kuma sai kaga ya kawo ma wani irin falsafa ya kawo wasu irin tabarbaru sai ya kifar da kai shi ya sanya aka ce ɗalibin ilimi ɗalibi mai karamin ilimi dan bana bakwai baya tsayar da hujja ga malamai mutumin da ba shi da zurfin ilimi sai ya je tsayar da hujja shi shirya ya tsayar mai da hujja mai hukunci ya tsayar sun an gane shi ya je zai shirya da wani shi sai a shirya da shi an fahimta mm. sai a shirya da shi ko a batar da shi to shi ka ce tsayar da hujja na malamai ne ko fil ilm ba wai ƙanana ba so da karami in yace za a iya tusa mai wata shubuha wanda zai iya tafiya da ita ta zama sababin da zai lalace ga baki daya shi ya sanya hatta su magabatan ma manya-manyan malaman kafin su dumfari dan bid'a sai sun nemi taimako da Allah yanda ka san in zaka yi yaki da kafiri ko da kana da makami sai ka nemi taimakon Allah ba za ka dogara da karfinka ka riga alfahari ba to haka nan wajen dumfaran kafiri dan bid'a wato bayan kana da karfin hujja da zurfin ilimi sai kuma ka nemi taimakon Allah an gane wannan ko to saboda haka wannan ne na'am fa haula ulama abdau bi muruqi min ad-dini to wayannan malamai sai suka yi fatawa cewa ja'ad bin dirham ya fita daga addini da tabbibi kalam Allah wa kalam rasulih saboda ya ƙaryata maganar Allah kuma ya ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gane fa tsuri da hatta da alaihi sai akai ta neman shi akai ta koran shi yana ta koyewa har ya zamanto daga baya an kama shi an gane hukuma ta sa aka yi ta neman shi saboda manyan malamai ba su ɗauki doka a hannunsu ba ya faɗi kalmomi wanda ya ƙaryata nassin alkur'ani ya ƙaryata hadisi amma ba su ɗauki mai ba doka a hannunsu me suka yi sai suka kai ƙara zuwa ga hukuma an gane suka ce muna tuhuman wani malami mai sura ja'ad bin dirham muna tuhuman shi da ridda shikenan sai aka ce to shikenan a zo da shi aka ji aka kamo shi da aka kamo shi a gaban malamai hmm. aka ce to malamai sun kai karanka cewa suna zarge ka da ridda menai ya tambaya aka ce ka ce Allah bai riƙi annabi Ibrahim a matsayin khalil ba sannan kuma Allah bai yi magana da annabi Musa ba gayan magana haka ne ki tabbas haka ne ki tabbas na faɗa me yasa ka faɗa yace abin da yasa na faɗa haka wato Allah ta'ala ya ce laysa ka mithlihi shay'un babu wani abu misalin Allah to yanzu mu muna magana shi kuma Allah ce yana magana an gane wannan ayi sannan kuma Allah a ce ya riki khalil mu muna riƙan khalil shi ma Allah ya riki khalil gaskiya ni ina ganin wannan ai ya saba ma doron nasin Qur'ani laysa ka mithlihi shay'un to shine ba manyan malamai shi yasa a nan wajen kaga ana buƙatar a samu manyan malamai masu zurfin ilimi shine malamai suka tsaya suka mai bayani dalla dalla dalla dalla sai da ya kai bango suka ce mai tabbas Allah laisa ka mislihi shay'un amma kuma Allah yana magana maganan Allah ma laisa ka mislihi an gane Allah yana magana amma maganar shi ba irin namu bane kamar yadda zakin Allah laisa ka mislihi shay'un haka nan sifofin Allah laisa ka mislihi shay'un an gane wannan ko shi ma sifofin Allah babu wani abu wanda ya kama da ita suka mishi bayani dalla-dalla da hujja ga shi sarki yana ji lokacin khalidul kasari shine amirul muminin a wannan lokaci bayan malamai sun gama bayani dalla-dalla aka ce to ya kai ji bin gana ka ji hujjoji yace na ji kana da hujjar da zaka iya tunkuɗe wannan ya shiru kana da hujja zaka iya kare kanka ya shiru to tunda baka da hujja za a ma hukunci ka yi rita. ina ba gane aka ba shi lokaci ya tuba bai tuba ba ya tsaya ya kangare akan ra'ayinsa sarki yasa aka kai gidan yari aka manta da shi a gidan yari na'am thumma ukhidha ila musallal eid yau ma al-adha sannan ranar idi sai aka fito da Khalidul aka fito da ja'ar bin Dirham zuwa ga filin idi ranar idi al ranar Eid layya kenan karamar sallah ba a fito da shi ba eh. amma lokacin babban sallah sai ga sai sarki yasa aka fito da ja'ad bin dirham wa zubiha fil musalla ala ru'usil ashhad aka yanka shi a filin idi a gaban taron jama'a aka yanka shi kisa na idan hukuma tana da karfi to wannan shine hukuncin da ya kamata a yi an gane to idan aka yi zai zama to izina ga sauran yan bid'a masu su kawo kafirci da kokatar da mutane amma idan mutum yana faɗin abin da ya ga rama kuma ana kyale shi kuma yana kawo son rai ana kyale shi to haka zai ci gaba da yi an gane wannan ko to shugaba khalidul al ya aka yanka shi ya yanka shi a ranar Idi a ranar bai zo da rago ba shi sai ya mayar da ainihin ja'ar bin dirham ya zama shine ragon layya na'am li yakuna ibratan liman yakhsha domin ya zama to izina ya zama to wa'azi ga wanda yake tsoron Allah ya kudu al-hadara min al wuqui fi hadhihi shabakati al-khatira saboda ya dauki izina ya dau izina daga wannan tarko wanda yake mai hadari wa hina idin khataba khutbat al-eid al iraq khalid al-qasri a lokacin nan sai al iraq shine khalid al-qasri a lokacin nan sai yayi huduba wato hudubar sa wanda yake shahararren huduba wa qala fi akhir khutbatihi al-mashhura ya faɗa a ƙarshen huduban shi wanda ya shahara ayyuhan nas yace ya ku mutane daku taqabbala Allahu da hayaku yace ku yi layya Allah ya karbi layyan ku gabaki daya fa inni mudahin bi jadi bin dirham Lallai ni zan yi layya da jadi bin dirham لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا domin lalle shi yana ya cewa lallai, Allah bai riki Ibrahim a matsayin Khalil ba walam yukallim Musa taklima kuma bai yi magana da Annabi Musa ba gayan magana sannan sai yi umarni a yanka shi sai aka yanka shi an gane yasa aka kamo shi aka yanka shi a gaban jama'a kuma abin da zai baku mamaki ya kamata wannan bawan Allah da ya ga an ce za a yanka shi ya kamata ya yi sauri ya tuba amma da ganin wannan abu shubuhan shi ma ta shige shi har ya gamsu shubuhan ta shige shi har ya gamsu domin malamai magabata sun yi sabani akan wanda ya bar sallah idan mutum ya bar sallah ga lokacin sallah aka ce zo ka yi sallah zai yi sallah sai ya zamanto hukuma ta kamo shi idan aka ce masa zo ka yi sallah ya ce zan yi sallah wani wajen suka ce suka ce bai yarda ba kun gane wani ko kamar malamai sun yi sabani mutumin da ya bar sallah da gangan amma saboda kasala yaya matsayinsa wasu ka ce ya yi rinda wasu ka ce bai yi rinda ba to mutumin amma sun yi ittifaki cewa in mutum ya bar sallah sai aka kamo shi da aka kamo shi za a mai hukunci da ya ga an wasa wuka tana kyalli sai ce ku dakata na ga an wasa wuka lafiya aka ce ka ƙi yin sallah ce to zan yi sallah da Allah ku yi hakuri zan yi sallah ai na yadda da sallah to wannan bai yarda ba amma da aka waso kan da aka sa wuka a wuyansa aka ce ka tuba yace wallahi ina nan ba zan yi sallah ba to wannan kafiri ne zindigi ne ya nuna da amma makiyin sallar ne bai yarda da ita ba shi ya sanya aka same wuka a wuya ce wallahi ba zai sallah ba wannan kaulan wahidan duk wanda aka same wuka aka ce bai ya tuba ya dawo ya sallah ya ce ya ce ya mutu da ya sallah wannan kafiri ne wannan babu wani mai jayayya kan wannan to shi ma fa wannan an ce masa ya dawo ya tuba ya janye daga ra'ayinsa sai ya gwammace ya mutu to shi yana ganin yayi mutuwar shahada kenan ai ina fatan gane wannan to irin wayannan su ne mutanen da suka mutu da shubha har shubhan nan ta yi musu tasiri eh har suna ganin cewa wannan shubha mai kyau ne afa manzo yana lahu su amalihi fara'ahu hasana to irin wayannan ne an ƙawata mai mummunan aikinsa sai yana ganin wannan mummunan aikin abu ne mai kyau za ga mutum kafiri ne zindiki ne amma ya gamsu da kafircinsa wannan shi ne abin da ya faru da wannan bawan Allah kuma asalin wannan shubaha fa ya karɓo ne daga yahudawa a nan ya karɓo kuma ya gamsu har ya zamanto abin ya shiga zuciyarsa ya zamanto ya yi tsatsa ta inda ba zai gugu ba wa iyaz na'am wa kana zalika ala mashhadin minan nas kuma ya kasance wannan a gaban taron jama'a aka yi wannan abun wa bi ijma'in min ulama'i tabi'in fi zalika kuma wannan da ijma'in malaman tabi'ai tun malaman tabi'ai sun yi ijma'i cewa wannan bawan Allah kafiri ne ya yi ridda an gane wannan ko bi zalika alhin a wannan lokaci walam nasma an wahidin minhum al-inkara ba mu ji daga ɗaya daga cikin ziyarin kari ba to wannan shine hujja da ke nuna cewa ‘yan jahamiya kafirai ne su an gane wannan ku? na'am kul sai na ce wa kalamun alƙayyar inu fi yake ya aiban maganan ibn alƙayyar qayyim a cikin nuniyarsa kuma yi hadha hadar ittifaka yana goyon bayan wannan ittifaki da malamai suka yi na magabatanmu. mu qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama shakara zahiyata kullu sahibi sunnati lillahi daruka min a kai eh, wato a cikin nuniya yana cewa wali ajali za da habi ja'adin khalidul qasari yawm zaba'il qurbani iz qala ibrahimu laisa khalilahu kalla wala musa kalima dani yake shakarar da hiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min kurbani qurbani yace wali ajali za saboda wannan ne da habi ja'adin khalidul qasari yasa khalidul ya yayi layya da ja'ad yawma zaba'il qurbani ranan da ake yanka ainihin ainihin dabbobi na ibada ranan da ake layya in kala ibrahim laysa khalilan lokacin da yace ibrahim ai ba khalilullahi bane shi kalla kai wala musa al dani kai annabi musa ba ba ba abu ba abun magana Allah bane ba Allah bai yi magana da shi ba an gano wannan ko hmm. to sai ke cewa to a nan wajen shakar zayyata kullu sahibi sunnati hmm. duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layyan ashe wannan zamani duk salaf gaba ɗaya sun yi ittifaki akan kafircin wannan bawan Allah lillahi da ruka min akai qurbani an gane wannan ko ashe kenan duk wani ma'abocin sunna yayi farin ciki da wannan sai ce bubugan albarka ya tabbata a gare ka na ainihin dan uwa mai ainihin layya yana maganan Allah ya albarka ga shi wannan sarki din wanda yayi layya da ainihin ja'ad bin dirham na'am wa qabla al jadi talaqa anhu hadhihi al-aqida jamu ibn jam safwan to kafin mutuwan ja'ad jamu bin safwan ya karbi wannan aqida daga gare shi kenan asalin aqidan daga yahudawa eh. su kuma yahudawa suka karantar da ja'ad bin dirham shi kuma ja'ad ya samu wani babban dalibi jamu bin safwan ya karantar da shi kafin mutuwansa fa azharaha wa za'aha bainan nas ya bayyana da wannan aqida shi Jahm bin Safwan ya ya hada ta tsakanin mutane saboda mutum ne wanda Allah ya bashi fasaha wajen magana an gane yayi amfani da masallacin da yake huduba duk juma'a in yana huduba mutane taruwa suke yi saboda Allah ya bashi fasaha da zalaka an gane ka san irin wannan fasaha da zalaka din nan yakan janyo hankulan mutane zuwa ga dun maganar mutum hmm. to shi ya iya magana fa in yana hudu ga mutane suna tasowa daga wurare ana cika ainihin masallacinsa to a nan ne ya samu yada aƙidansa ga mutane har ya zama to ya yi tasiri a cikinsu to kuma wannan yana daga cikin jarabawa wanda Allah ke yi wa ainihin ahalus sunna sai Allah ya jaraba su kaga yan bid'an suna da murya fiye da ahalus sunna din su ahalus sunna suna da gaskiya su kuma yan bid'a suna da murya wani lokaci Allah bai cika hada duk abubuwa bai hada ma ahlus sunna zakin murya da kuma gaskiya sai a ba dan bid'a zakin murya sai a ba ahlus sunna gaskiya ina fatan gani to sai kaga yan bid'a suna amfani da wannan zakin murya suna ta janyo hankulan mutane yanzu Allah ya cika kamala hukumi. da malamin hukumi da wannan shehin nan na shehin nan da suke bugawa da shi duk shekara mm. shin waye fi murya amma waye fi gaskiya a ma faɗa ko su kaga haka abin yake eh. za ga malamin kuma yana magana wannan na magana kai za ka ɗauka malam yana koyon magana ne eh. za ka ɗauka kamar jariri ne wanda ake koya mai magana shi kuma wannan gashi nan magana tiryan tiryan tiryan tiryan amma ba gaskiya amma da wannan magana da wannan misalan za ga mabiya na ta kabbara Allah ya taimake ka eh. na ba ta gane wannan eh, amma ga wallahi babu gaskiya kawai yana kariya ne ga kariya. shi ma ya sani ya shaida hajji ya tabbata kariya ne amma malam gashi nan yana da gaskiyar shi amma kuma muryar da zai isa da gaskiya ba su da kai irin na wancan eh. to in wani ya gaske to ai ne ya fi gaskiya an gano wannan to haka al'amarin yake wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum eh. shedanu sukan yi wahayi zuwa ga masoyansu dan su yi jayayya da ku din wannan yana faruwa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrif al-qawl gurura to irin wannan duk yana faruwa a kowane zamani kowane lokaci Allah yakan jarabi ahlus sunna yanzu misali mu ɗauki abdul jabbar na kano duk malaman da suke mishi raddi wane ne yake da murya irin nashi wane ne yake da hausa yadda yake sarrafa hausa yadda ya ga dama yadda yake sarrafa hausa zaka san lallai ba kano ne na hakika amma kuma wajen akida lalatacciya to wannan jarabawa ce ta Allah an gane wannan ko Allah yakan jarba ahlus sunna kaga Allah ya jarabe su da masu zalaka da fasaha amma batatu su kuma malaman sunan ga gaskiya amma ba muryan to da Allah zai hada ma biyu to dan biriya ma sai ya gudu ya ganka kana da zakin murya sannan kuma kana da gaskiya an gane ko to sai zaman to guda ɗaya galiban Allah yake ba ahlus sunna galiban an gane amma akan samu lokaci Allah ya hada guda biyu ya ba ahlus sunna Allah yakan yi haka eh an gano wannan to saboda haka wannan ne abin da ya faru na'am walidha obi fakile idun al'awal awwal to saboda haka sai aka jingina wannan akida zuwa gare shi ba a jingina zuwa ga na farko waye na farkon ja'ad bin dirham ba a ce ja'adiyya ba ka ce jahamiya eh. alhali babban malamin shi ne ja'ad bin dirham a tirmidhi eh. an gane eh. to saboda kasancewa bayan rasuwan ja'ad bin dirham wannan bawan Allah Jahan bin Safwan ya ɗauki wannan aƙida ya yi ta yaɗa ta kuma yana da murya ya samu mabiya akan wannan aƙida ɗin kuma gashi wannan aƙida tana na har yanzu a duniya aƙidar jami'a har yanzu tana da mabiya masu yaɗa ta mu'tazilawa sun tafirantu da aƙidar jami'a shi'a sun tafirantu da ita hatta 'yan asha'ira sun tafirantu da ita an gane to saboda haka wannan bawan Allah ya yi ta yada wannan aƙida ta samu ainihin mabiya har ya zamanto sahabbai suna ta ainihin raddi gare su shi ya sanya Allah ya ji kan bakar abu zai a rahimahullah lokacin da ya rubuta wata 'yan risala yana goyon bayan ƴan ikhwanul muslimin yana goyon bayan Hassanul-Banna, yana goyon bayan zaid kudur yana goyon bayan abdurrahman khalid an gane duk wa'annan gaba ɗaya sun kauce hanya to sai zamanto bakar abu zai gashi malamin salafiya ne sai ya samu zalla sai yana kariya ga wa'annan mutane to shine daga cikin maganganunsa yake cewa sayyid kudu mutum ne fasihi mai zurfin ilimin larabci idan mutum zai masa raddi yace duk masu masa raddi ba su kai matsayin shi ba wajen fasaha da zalaka akwai abin da ya kamata su yi su karya alƙalamin su kawai eh yace ba su isa ba kamar yana ganin shekar bi laharabcin shi bai kai da zai yi ma sayar kudu baranti ba an gane wane wane shekar bi da zai yi wa sayar kudu baranti ki kawai su ce karya alƙalamin shi kawai ina fatan gane a lokacin nan ka dai malamin salafiya ne amma ya samu wannan zamiyan shekar bi abin da ya ce masa in haka ne ashe malamin salafiya magabatan mu da za su yi rabi ga kowa ba ya ce ga littattafan su nan ai ba ka ganin wannan irin zalaƙar da fasaha a ciki kawai suna zubo ayoyin qur'ani da hadisi da dalilai an gane babu yawan surutu sai hujjoji ya ce da a ce da a ce wannan zalaƙa ɗin da shi ne dalili to magabatan ba za ma su yi rati ga kowa ba saboda ƙaunar wahidan wato ɗan bid'a na wannan zamani sun fi zalaƙa da fasaha inda shi ne hujja to da shi kenan salaf daga cikin tabi'ai tabi tabi'in ba za su ce ko sai su kyale yan bidiya su ci karansu ba babbaka ina fatan gane wannan to kaga ashe kenan a kowane zamani irin wannan jarabawa ya tabbata in ka duba littattafan magabatan mu za ga su magana ne dan kadan sai hujjoji amma shi dan bid'a zai yi ta surutu yayi ta surutu sai yayi wajen awa ɗaya yana surutu sai kawo aya kila ma ya gama surutu ba aya an gane wannan ko amma fa ya iya surutu in kana sauraron bayanin shi zai ɗauki hankalinka an fahimci wannan hmm. to wannan shi ne na'am waliza ubifat ilayhi dun al-awwal faƙi? shi ya sanya aka jingina wannan abun zuwa gare shi banda na farko Ya ka ce aljahamiyya jahamiyya jahamiyya aka ce al aljahamiyya al-jahamiyya walam yuqal al-aqida eh walam yuqal ba a ce al-aqida ba ma anna jadan huwa awwal man azharaha duk da cewa ja'ad din nan shine farkon wanda ya fara bayyana da wannan mummunan akida din fa'idatun hamma fa'ida muhimmiya wajabun jabun safwan tallam maza ala yadi jadi bin dirham eh wato ja'ad bin dirham yayi dalibta jahu bin safwan yayi dalibta wato a wajen wa a hannun ja'ad bin dirham wa akhadha anhu jami'a mu'taqadatihi kuma ya karbi dukkan aqidunsa a wajensa wa zada alayhi fiha kuma ya ƙara wani abu kun ji wannan ma bayan ya karba aqidu a aqidu a wajen ja'adu har ma ya ƙara wasu kafircin wanda wancan bai karanta da shi ba an gane to kenan tunda har an kafirta wancan to wannan kuma ba min babu aula tunda wannan ya ƙara wasu abubuwa wanda wancan ba shi da su hmm. an gane kaga wancan shi wannan din yana da aƙida na ainihin jabar tsantsan jabar yana da aƙida na ainihin jabariya Alhalisa. cewa ɗan adam ba shi da iko ta kowane ɓangare. duk abin da ɗan adam ya aikata bai ma san yana yi ba kawai duk abin da ya aikata Allah ne ya aikata ko abu mai kyau ne ko mara kyau ne ba shi ke yi ba Allah ne ke yi an fahimci wannan ai hmm. kaga yana da wannan aqida din da dai wasu aƙidu miyagu na'am fama dama annal ulama a tabi'i ajma'u ala kufur jihad matakar su malamai tabi'ai sun yi ijma'i akan kafircin jihad bin dirham fajabu bin safwan a hakku bi hadhihi nisba to jama'u bin safwan shi ya fi cancanta a kira shi kafiri aqidan jahmiya ka fi cancanta za zama to mai kafira hmm. قال الشيخ الأمان الجاني الشيخ الأمان الجاني الله يمسى رحمة يا شيخ وإذا أردنا أن نعرف سند هذه العقيدة إيه وانا الأمان الجامي دينا أدا بقى شوى مداخلة داخلة جامية إيه yadda yadda yanzu zaka ji wasu na cewa ai yan madakila ne an gane ga duk mutumin da yake karatun littafin babban malamin nan shekara biyu bin hadi almarkali kuma yana kafa hujja da littafin sai a kira ka da suna madafila to a da kafin shekara biyu akwai wani babban malami ana kiran shi a shek al'amanul jami irin da a wanda shekara biyu ya yi haka shi ma ya yi malami ne sosai na aƙida malamin salafiya sosai mai riko da suna. kuma wanda ya san sirri na yan hisdiya ya san sirri na yan sururiya sirri na yan haddadiya sirri na ikwanul musulmin sirri na yan kudubiya sirri na mumayya duk ya san sirri na yan hizbiya da kwazin musulmi duk ya san sirrin su to saboda haka yana musu raddi ba sa iya mayan da wani amsa an ce lokacin da ya rasu sai da suka yi walima suna murna sosai cewa makiyinsu ya rasu to idan kana karanta littafin wannan malami kana kafa hujja sai a kira ka dan jami'a to shi ma shekarbi wato ya fa'idantu da wannan malamin babban malami ne sosai a jami'a islamiyya malami ne na akida ya yi rubuce-rubuce to shi ma shekarbi sai ba hanyar shi an gane wato wayannan bayan Allah guda biyu ba su da wani laifi a wajen mutane face suna tona asirin yan hizbiya an gane wato manyan malamai sun kau da kai daga yan hizbiya ba su ma san haɗarinsu ba manyan malamai irin su ibnu ba irin su ibnu usaimin sun shagalci da karance-karancen su na sahih Buhari, muslim turmuzi da littattafan akida amma ba su da hankalin su bai kai cewa akwai wasu mutane masu hadari ga sunna ba an gane to lokacin da aka yi yakin tekun fasha lokacin ne asiri ya fara bayyana cewa ashe a saudiya akwai samari masu yawa wanda ba sa bin aqidar salafiya kuma me ya faru lokacin kafin wannan lokaci akwai mutanen misira kamar yadda na taba gaya mana mutanen misira wanda sun gudo daga misira malamai ne a misira sun gudo daga misira saboda sun kashe shugaban kasa a wannan lokaci da suka gudo saudiya sai ta ɗauka cewa a'a bayanan mutane masu kishin addini ne masu so musulunci ya tabbata mutane ne masu kyakkyawan niyya sai saudiya ta ba su mafaka to bayan wayannan mutane sun dan zauna a saudiya sai malamai suka ce musu sai saudiya ta cito bai dace ku zauna haka nan ba tunda kuna da ilimi ku zo ku karantar a jami'a sai aka ba su karantarwa a jami'a islamiyya to wannan lokacin da aka ba su karantarwa to akwai daga cikin wanda aka ba akwai muhammadu kudu dan uwan sayyid kudu shi ma yana daga cikin wanda suka gudu din an ba su karantarwa a jami'a to wannan bawan Allah a hankali a hankali ainihin ya zo yana ta karantarwa har ya zamanto hukumar saudiya da malamai sun amince mishi ya yi taƙiya ya ɓoye ainihin manhajin shi sai bayan ya samu amsuwa har saudiya ta ba shi dama ya rubuta littattafan aƙida na jami'a da na ainihin sanawi shi ya rubuta a zamaninsa amma ƙarƙashin ƙasa yayi ta gina ɗalibai yayi ta gina ɗalibai har ma akwai sanda ainihin shugaban ikwanin musulmin na saudiya wanda suna yin karatu a koye suka aika mai da basu wasiƙa me yasa baya zuwa tarurruka na ikwanul musulmin ce musu aikin da nake yi a jami'a ya fi aikin wani aiki yake a jami'a ɗaliban da su ibn ba suka karanta da su ibn usaimin sai a kwashe su sai su bi shi gida in sun bi shi gida sai ya ba su wani irin darasi daban saban darasin jami'a a nan ne aka samu ɗalibai wanda ake kira 'yan sururiya ɗalibi ne wanda za ka ga aƙidar shi tiryan-tiryan kamar na aƙida na salaf amma manhajin shi manhaji na ikhwanul musulmi ko manhaji na sayi kudu an gane to Muhammadu kudu ya yi wannan aiki su safarar hawali da kuke gani su salmanin auda su a'idul karni su bishirul bishir da ire-iren su wato sun samu wannan ɗalib tare ɗaliban su bini ba su ne da su albani amma kuma sai suka samu karantarwa a koye daga muhammadu kudu to muhammadu kudu shi ya samu dama cikin hikima ya canza ainihin manhaji na samari a saudiya sai ga shi yanzu a saudiya akwai samari masu manhaji na ikhwanul musulmi manhaji na hizbiya amma za su za kamar zaga aƙidar kamar na salafiya to nan su ake kira yan sururiya to wannan shi yasa mutum zai iya zuwa saudiya ya je karatu a jami'a in ya dawo sai ka ganshi da fahimta ba na tataccen ɗan salafiya ba ina fatan gane akwai ma har yanzu akwai burbushin wayannan ɗalibai wanda muhammadu kudu bai diya to wayannan ɗaliban su suka zama doma saudiya matsala sannan kuma suka tarbiyyantar da wasu ɗalibai a Najeriya. Hmm. Dama su 'yan Najeriya 'yan hamasa ne da dama. Hmm. Asalin da a wani Najeriya ta tsayu ne kan hamasa. Ko ba ka ba? Ta tsayu akan tahayiji. Motsar da mutane akan kan akan huka mahukunta. To da kuma suka je Saudiya sai suka haɗu da su Muhammadu Kudu. Da kuma ɗalibansa, da kuke tunani. To wannan shine abin da ya faru suka tarbiyyantar da ɗalibai su ma wa'annan sai zama to wa'annan ɗaliban sun je karatu madina amma suna da wani manhaji ba irin na madinan ba to kuma sai suka zama to su ne manya-manyan ɗalibai idan kai ka zo karatu daga najeriya sai manyan ɗalibai su tarbe ka sai to mu ne ɗalibai na jami'a mu ne kuma ga shugabanmu nan ga waye-waye sai a yi maraba da kai a girmama ka a yi ma kaza daga baya idan ka ɗan zauna wasu kwanaki a to kai dai bako ne a nan garin mu dai yan uwanka ne yan Najeriya kuma ka san muri ka fara karatu a wannan garin ko to kai kai hankali da zuwa wajen malaman harami malaman harami gwamnati ta siye su zaka ji suna cewa a daina zage shugabanni suna cewa a daina daukan makami a daina zanga zanga ga shugabanni in kaga malami yayi wannan an siye shi ne to kana jin malami a jami'a ya fara sai ka sai ka toshe kunnen ka sai ka ta tsaki ce wa'annan malaman kawai mutum zai yi karatun cin jarabawa ne malaman gwamnati ne to da haka da haka sai ga ɗalibi ya ji ya yi karatu a saudiya malamai suna tan darasi suna gaya mai gaskiya amma ya toshe kunnensa na ba gane ya toshe kunne baya son jin wannan gaskiyan saboda ɗaliban da suka riga shi zuwa daga najeriya sun gaya mai ya yi hankali da mal ya yi hankali da shekarbi ya yi hankali da waye ya yi hankali da waye ya yi hankali da waye in ka ji malami na cewa ba a yi tawaye ga gwamnati ko ba a zagin mahukunta ko ba a yi musu mummuna addu'a malamin gwamnati ne an ba shi kuɗi ne to shi kenan sai ga mutum ya je saudiya yadda ya tafi haka ya dawo ya je saudiya dan hamasa ya dawo dan hamasa an gane to wannan shine matsalolin da ake samu dan zaka yi mamaki a ce yaya mutum zai karatu a saudiya kuma ya dawo to dalili kenan eh. wani lokaci sai ga wanda ya karatu a sudan ma sai ga ya dawo garau wanda ya a saudiya sai dawo da matsala wanda aƙida rasamiya ta ainihin saudiya aƙida ce ta salafiya kuma malaman abin da ake so su karanta shine wannan amma akwai abin wani malami zai ja ka gida ya sa maka ra'ayi wannan shine abin da albanin zariya Allah ya ci kansa yana cewa shi ya ɗauka duk wani malami a saudiya ɗan salafiya ne saboda haka shi yana daukan kowanne littafi da ya gani a Saudiya littafi ne mai kyau zai karanta shi kawai ashe dama akwai malamai dama wanda suke da ra'ayi mara kyau shi wala bai sani ba sai yanzu an fahimci wannan hmm. to ba komai kawo wannan ba irin wa'annan mutane su ne suka zo suka bayyana daga baya wanda sun yi karatu wajen malaman sunna daga baya aka tura musu manhaji mummuna su ne yan sururiya hmm. an gane wannan ko hmm. to za ka fi kuna magana tiryan tiryan daga an zojen maganar manhaji sai ku yi hannun riga da su an gane eh. to irin wayannan su ne in an kira sunan shekara bi yadda ka san an taba musu ga to su ne za ka suna yan ka ji mutum na yawan maimaita yan madafila yan madafila to ya shawo wannan guba ne gaskiya ko ya ce dan jami'a shi wannan bawan Allah shekara bi ya wallafa littattafai kada ka yarda da propaganda ɗauka ka karanta ka gani a cikin manganin da ya faɗa menene kuskure kowa zai iya kuskure amma menene ya saba wa manhaji na salaf karanta ka gani an fahimci wannan to wannan shine Allah shi taimake mu na'am wa idza aradna an na'rifa sanad hadhihi al-aqida to a shek al al jami yana cewa a cikin littafin sa al-aqida al-islamiyya cewa idan muna so mu san sanadin wannan aqida din fa inna jadan akaza an abani bin sam'an lalle ja'at ya karbe ta daga abban bin sam'an an talut bin ukhti ofishin al shi kuma abban ya karba daga wa daga talut dan yar uwan labid al al yahudi dan yar uwa asayru alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda wannan labid al asam shine wannan mai sihiri wanda yayi wa annabi sihiri sallallahu alaihi wasallam هذا سندها zakara ذكر غير واحد من أهل العلم wannan sanadinta kamar yadda ba ɗaya ba ba biyu ba daga cikin ma'abuta ilimi suka ambata wannan shi ne sanadinta sanadin aƙidar jami'a ta samo silsila ne daga yahudawa ومن هنا تعلم أن الجامية يهودية السند daga nan za a gane cewa ita jami'a sanadinta wato na da silsila da mai yahudanci kamar ra'ayi kamar yadda ka gani fa kaifa yudibu muslim an yudina bi aqidati fa kaifa yudibu lil muslim yaya ya ɗibu lil muslim yaya zai yi daɗi ga musulmi lil muslim ya kamata ya zama eh, fa kaifa ya ɗibu lil muslim yaya zai yi daɗi ga musulmi an ya dina bi aqidatin yantahi sanaduha ila al yahud mutum yayi biyayya ga aqida yayi addini ga aqida wanda sanadinta na kaiwa zuwa ga yahudawa eh. yaya haka wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق hakanan jahamiyanci lalle asalin jahamiyanci zindikanci ne ko munafinci ne shi an gane wannan ko eh, eh. to Allah shi taimake mu baki kam masha wa alaikum a Allah ya farta da su ai kamar na fara bayani ne sai na dan yanki na ce wayannan bayan Allah da suka samu tarbiyya wajen Muhammadu Qudus a da can samari na da matsar biyayya ga malamai suna mutunta su Ibn Bas su Ibn Usaimin su Nasiruddin da sauransu samari ba sa zagin malaman sunna to sai aka zo aka ci lokacin da aka yi yakin tekun fasha yakin golf sai aka ga ɗaliban da suka yi karatu a jami'a suna ta haɗa muhadarat muhazarori suna ta la'antar sa ibn Bas suna la'antar sa ibn Uthaymeen cewa sun goyi bayan Amerika da kaza da kaza an gane wannan ko suna kuma yaban malaman bid'a a nan wajen da malamai ba su gane ba wayannan kuma su wane ne su wani sabon akida ne ya zo Saudiya da ake zagi malaman sunna to kusan malamai ba su gano ba to shekara bi ibn Hadi al-Madkhali shi ya tabin kwakwabi har ya gano cewa da'awa ce ta ikwanin musulmi da'awa ce ta kudubiya suke kokarin suke sassaƙe malamai ƙarƙashin ƙasa cewa malamai la ya kunar waƙe ai malaman suna irin su bai su gida dawa ne ba su san ainihin ba san zamanin su ba an gano wannan ayi to da su bin ba su usaimin ba su cancanta a ringa sauraron fatawansu ba ga abin da yake da alaƙa da ainihin abubuwan da ke faruwa a zamani sai dai a tambaye su fatawa kan haila kan jinin biki kan fitsari da sauransu da sallah da azumi amma ka a tambaye su kaza wato sai da ikhwanul muslimin da kuma yan barandansu suka samu dama zubar da mutuncin wayannan malamai da zaran ibn baz ya bada fatawa sai saurayi ya fashe da dariya yace kaga gidadawa inna lillahi na ba gane wannan to daga baya sai a ce malaman america malaman gwamnati to a hankali a hankali shekaru biyu da ya gano sai ya gano cewa da wani kwanin musulmin ne kuma da wace kan ta biya, sai ya kwaso tattafansu ya yi dirasa to wannan dirasan da ya gano sirrinsu ya fara rubuce-rubuce ya fara rubuce-rubuce yana tona musu asiri to wannan shine abin da ya janyo mai bakin jini kuma kokarin da shekaru biyu ya yi duk da bakin jinin da ya fuskanta ya fuskanci bakin jini har yanzu ma yana fuskanta wani wanda bai sani ba zai ɗauka shekara biyu wani fitinan ne ne eh. wallahi ba wani fitina eh. fitinan shi ne ya gano yan hizbiya kuma yana tona musu asiri ah. an gano wannan ko to shi ne sai ka ga ana cewa ai yan madakila yan madakila ai shekara biyu fitinan ne ne to shekara biyu ya yi rubutu kan sayar kudu tarihinsa aƙidan shi da kaza hasan banna kuma ya kawo littattafansa ne da ainihin shafi da komai da komai ya yi haka ne domin ya bayyana wa duniya a ƙidin wayannan mutane kuma ya faɗi cewa asalin wannan wannan aqida na ainihin tafjirat kaga bom na fashewa a Saudiya dan da da wuya kaga an kai hari a Saudiya sai gashi wai an kai hari refinery na Saudiya kana musulmi ka kai hari ƙasan musulmi ka kai hari wurin da musulmi ke samun arziki kaga al'amari ya kai inda ya kai ko to wannan yasa dole ne a yi bincike wasu waye wayannan mutane sai a gane yan ikwanin musulmin ne da ainihin aƙidansu da manhajinsu to shine fa shekara biyu ya buɗe musu wuta su ma suka buɗe mai wuta kuma in suna karantarwa a jami'a malaman da suka tasirantu da wayannan mutane to sai ka ga suna kokarin su ringa sanya wa ɗalibai kin wannan bawan Allah ke wannan bawan Allah fitananne ne duk wani malami in yazo sai ya jarraha shi ko ba gaskiya bane kun taba jin shekara biyu ya jarraha shekara biyu ya jarraha ibnu bas ya jaraha ibn eh, usaimin ya jaraha fauzan ya jaraha eh, abdul musil eh, kaza kaza babu ko nasiruddin in ka ga bi ya yi ma mutum raddi to mutumin ya yi abin raddi ne kuma kamar yadda na ce in zai yi raddin sai ya bi mataki-mataki wani lokaci sai ma uzuri shekaru masu yawa sai ya tsayan ma da hujja ya gusan ma da shubha sannan ya ma raddi an gane wannan amma sai wani ya gaya ma na ji wani malami yana cewa ai dama dama su yan madakila dama karshe al'amarinsu fitina ƴan madakila fitinannu ne dama karshe al'amarinsu yana karewa ne a kotu kaza kaza ai bi da wane ai ƴan duka gaba ɗaya suna tare sun kai juna kotu ce wane da wane sun kai juna kotu gari kaza kaza kaza kaza to haka irin wayannan mutane wanda wannan shine hujja ba me ko a kawo hujja kitaban wa sunnatan wa ijma'an a rusa aqida sai a kawo a ce to dama fitinannu ne yanzu in haka ne misali sai mu ce kungiyar izala da suka kashe biyu sai mu ce to su ma izala alamun cewa izala ba gaskiya ba ne saboda sun yi rikici da junansu izala yanzu akwai na jos akwai na kaza sun yi fada mai tsanani tsakanin junansu ko da suka yi fada mai tsanani an raba masallatai har ma ko wani wa'azi wanda aka ce duk dan izalar kaduna kada ce yankan shi eh. ko akwai wa'azin da aka yi akan dan izala Kaduna yayi ridda to yanzu wannan fitinan sai mu ce to shikenan kawai shine ma'auni na gane rashin gaskiya yanzu yan dariƙan kai al'amarin ma ya kai zuwa kotu sannan yan dariƙan tijaniya su ma sun kashe biyu yanzu eh. akwai fitiyanu almunazzama eh. na Sheikh Isa biyu. Eh. akwai fitiyanu kawai fitiyanu haka nan ba munazzama na Sheikh Ayar Bauchi yanzu fitiyanu biyu ne yanzu to shi ma wannan shikenan ba su da gaskiya kenan Eh? sannan yan a yanzu kashi nawa ne ba sa rikici da junansu wannan shi ne ma'auni shi ke na kawai da zarar an samu wani rikici ya auku an samu Allah ya jarraba mutane sai a ce ba su da gaskiya yanzu magabatanmu da suka yaki juna sahabbai da suka yaki juna Allah ya Allah jarrabe su da wannan al'amari har ma aka ce mu ahlus suna mu kame bakinmu a kansu. Eh. to wannan abin da suka yi din nan alama ne cewa sahabbai ba su kan gaskiya kaga in an sa wannan shine ma'auni fa zai nuna sahabbai da suka yi wannan fitinan da ya auku tsakanin sahabbai sai mu ce to kaga ai da ma wa iyaz billah da ai da ma fitinan ne ai gashi na sun kare cikin fitina wa iyaz billah shin ya kamata mutumin kirki ya faɗa ka ya kamata ba dama duk gaskiyan ku sai Allah Allah zai iya zarba ku Allah zai iya zarba ku daga ku aqidan ku daya amma kuma wani rikici ya hada ku Imam Malik da shi da Ibn Ishaq mai littafin tarihi al-Magazi ai har suka bar duniya ba sa magana da juna kuma imamu na malik idan aka ambaci ibn isa cewa yake dajjalu min ad-dajjala yana kiran shi dujjal daga cikin dajjalai har suka bar duniya ba sa magana imamu na malik da ibn abi zaib dangane da matsala na khiyarul majlis albayyani bil khiyar ma la bai tafarraka eh. akan wannan ibn abi zaib ya daina magana da malik har har suka bar duniya ba sa magana da juna maganganu masu zafi yake aika wa imam malik da shi ina fatan gane hmm. ga imamul bukhari da yahaya az-zuhri shi haka zalika an gane haka suka kamar yahaya ɗin da yake ta bin ainihin imamul bukhari da maganganu na batanci da sauransu a wannan lokaci amma kuma imam malik yana ta ko Allah cewa Allah ya sanya kada ya sa a abin da imam bukhari yana so roƙon Allah cewa kada Allah ya sanya mai mummuna tunani game da ko har ma da ya sai ruwaito hadisi da sanadin Yahaya din a cikin littafin sa saboda ya cire ma kanshi kin shi wannan shi haya ko da yana kin shi Allah Allah ya bashi kiko ya jure to duk irin wannan abu ya faru cikin magabatan mu jarabawa ce ba wai da gangan aka yi ba to idan ya faru a wannan zamanin Allah ya jaraba mu sai zama alama cewa ba mu da gaskiya ba irin wannan ba hujja ba ce wanda mutum zai kama mutum ya kama hujja kawai ga hujjoji Allah ya ce annabi ya ce wayannan mutane ba sa kan gaskiya shi ne kawai shi ma mai fadan bai fi karfin ya faɗa cikin wannan jarabawan ba ya mashi na'am to ka gani eh. kaga ba ma misali kamar namu yanzu ba ma yan salafiya yan salafiya ba sa rikici da juna eh, mu yan salafiya kan mu a dai ce gaskiya yawwa tsakanin masu wani fikira ne na haddadiya da kuma yan salafiya shi kenan eh. kaga ba wani magana wani cewa rikici tsakanin yan salafiya wannan ba ma abin da ya taso kan wani shine magana shekara biyu shekara ku ga wai muna ta fitina da wasu mutane dan wai wai su baye da shi'a da wai suna ta jin dadi cewa wai yan salafiya suna faɗa da junan sun shekara biyu ce. ba rikici tsakanin salafiya bane da salafiya rikici tsakanin yan salafiya ne da yan hadadiya in ji shekarbi wa iya billah wa alaikum salam baka ji a ce ya yi ba a matsayin shi na mai ba shi kenan ba a shi kenan to Allah shi taimina wai abin da nake faɗa rikici inda shi ne alaman gane gaskiya ko rashin gaskiya to ƙungiyoyi da yawa sun rikici da junansu na kawo misalai ne ba wai ina cewa wai su wa'annan suna kan gaskiya wa'annan suna kan gaskiya ba kama yadda ba wai ina goyon bayan su banci bane ko shi an ci ko kaza ko kaza a'a na kawo misalai ne wanda kowa zai gane cewa ba wai wa'annan bane kadai suka fara samun rashin jituwa tsakanin junansu an samu kungiyoyi da yawa to me yasa ba ce su ma fitinannu bane an gano wannan to wannan shine wa alaikum assalam na'am ala surati eh. a ah, baka ji bayanin muka yi bayanin da muka yi jiya ya eh, yi bayanin zalla zalla ita baka nan shi ta rinka zuwa da wuri eh. wani lokaci sai mun shiga tsakiyar karatu sai wani ya zuru duk bayan da muka yi na farko baya nan a tsaye da kaiton bayan jiya don jiya mun fahimci bai hannu cewa an gane aka ce an gane ko shekarun jiya ashe an gane a ce ban gane ba kai shiru don Allah kai wani lokaci sai za mu yi ƙarin bayan ranar da ake karatu zai kai tambaya sai kuma ka je kai download da sai karatu in ka ji karatu ka saurari karatu a hankali in baka gane ba ka zo ka sami ka same ni insha Allah to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da ne muke muku yan uwa za ka nemi muku